ta kyau ma unguwarta daban kama umu salama unguwarta daban ma shi sa aka ce can annabi ya tafi wurin umu salama tana nesa so da haka ba wai a guri ɗaya suke a tare a guri ɗaya ba a dai area ɗaya suke yi dan akwai wani sahabi ne ana kiransa harisatu bin nu'man shi wannan sahabin shine makocin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana da katon gida duk sanda annabi ya ƙara aure sai ya gutsuro gidan ya ƙara annabi duk sanda annabi ya ƙara aure sai ƙara gutsurowa sai ya rage tsawon katannansa sai ya sako annabi a cikin nan haka shi ya dinga ƙaro a annabi gidan mahaifiyarsa ce take ce masa duk sanda annabi ya buƙaci ƙari ka kara masa da haka sai ya zama kusan rabin gidan gaba ɗaya ya shiga bangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ha Allah Allah yake annabi ya buƙaci zai kara wani guri ya kara rushe katangarsa ya karo a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce alhamdulillah ina godiya ga 'yan uwa baki daya da suka yi min addu'a akan aiki da aka yi min asibiti alhamdulillah yanzu na warke ina ma tare da ku a nan makaranta to Allah ya kiyaye gaba Allah kuma ya sa ka fara ne abin da ya wuce malam na Allah ni tambaya ta ita ce na kasance ina neman auren wata yarinya bayan ta amince na amince sai ta bayyana gare ni cewa mahaifin wannan yarinya mai yawan aikata sabon Allah ne wato zina wanda hakan ya bayyana a fili malam ya halatta da je nema aure gunsa kwarai da gaske in dai ba ita ce take zinan ba ba ta da alaka da shi abin da yake yi don kasancewar uba ya lalace ba shi ke nufin kuma duk yayansa su zama lalatattu ba kamar da ko ba dole ne don uba yana mutumin kirki duk yayansa su zama mutanen kirki ba inda ta Allah ya tsare ta ba ta zinar ka yi bincike ka tabbatar da nagartatta, ai da ka ɗauke ta kun tafi gida ko maganar mahaifinta ya kare shi ma ya kai ma addu'a Allah ya shirye shi ya daina na kasance ina karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ita kadai a cikin sujjada sujjadata bana karanta subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi menene matsayin sallata kai ba daidai ba ka fara karanta abinda annabi ya ce tukunna akwai azkar wajen kala bakwai da annabi ya koya mana a sujjada to sai ka fara yin wannan da annabi ya koyar sannan kuma in kana da lokaci sai ka ƙara da roƙon wani abu domin ya ce ku roƙi Allah a cikin sujjada nan ya fi cancanta a amsa muku da haka sai ka fara yin wanda shari'a ta kawo subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko kai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ko subhana zuljabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati ko kai ko kai rabbi inni zalamtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ko kai allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqina ko kai waccan ah, menene اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هو رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره da sauran addu'o'i da suka zo a cikin sujjada ana yin su to in ka gama wannan ko ka zaɓi ɗaya daga ciki kayi kuma za ka roƙi Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai kai kaga kawa Allah take kuma ka yi addu'a shi wannan taken da yaban da zaka wa Allah shine mabudin cin nasara addua taka akul amma sallaka tayi a kullun sanda na bude ido da asuba masallatai sun ta da sallah ya zan yi da raka'ata na fajr ramuwa ta eh idan mutum ya makara an riga an ta da sallah sai ya zo ya sallah asuba bayan sallah asuba sai ya tashi ya raka'a guda biyu kamar da yazo a cikin hadisi a cikin sunan na ibnu maja annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an gama sallah asuba ya waiwayo sai ga wani mutum yana sallah bayan ya gama sallah sai ya tambaye shi asuba kai raka'a hudu sai ce ya rasulullah na makare ne ban samu raka'atul fajr ba shine nake rama ta yanzu sannan hadisi ya zo daga sayyidina ali wanda bai samu raka'atul fajr ba ya rama ta in rana ta fito wannan ya sa raka'atul fajri saboda darajarta tana cikin nafilfilin da ake ramawa har malamai sai da suka yi maganganu guda goma a kan raka alfajiri saboda darajarta na farko suka yi magana a kan mai hukuncinta mustahabbi ce ko wajibi ce saboda annabi bai taɓa barinta ko a zaman gida ko a lokacin tafiya ba yana yin a lokacin gida yana yin a lokacin tafiya na na aisha hadisin bukhari ta ce ban san wata nafula da annabi ya rike ta da kyau ba yana yin ta a zaman gida da lokacin tafiya kamar a talfajiri da haka suka ce hukuncinta sunna ce mai ƙarfi. na biyu suka faɗi falalatta annabi ya ce falalatta khairun mina duniya wa ma fiha dukkan masu arziki nan da ake cewa wani shine na ɗaya arziki a Najeriya ko a Afirka ko a duniya ko a Asia ko a Turai duk arzikinsu ga baki ɗaya bai ɗauki ɗaya bisa biliyoyin abin da ke cikin duniya ba da ke nan da za mu ce wa fi kowa arziki shine wanda ya raka'atul Kairin khairun minad dunya wa ma fiha rakatul fajr ta ja maka kafi kowa arziki kai ta arzikin da Allah zai baka kafi kowa arziki in kana rakatul fajr to da kan ta tsere maka kana iya rama na uku suka yi magana akan wato a wani lokaci ya kamata a yi ta bayan alfijir ya to an yi ittifaki a lokacin za a yi ta sannan na hudu a ina ya kamata a yi ta a gida ko a masallaci an ce annabi yayi a gida na aisha ta ce ta ga yayi a gida abu huraira kuma ya ce ya ga yayi a masallaci da ana yin ta a gida ana yi a masallaci sannan nabiyar suka yi magana karatunta a fili ake ko a ɓoye abu huraira ya ji a fili na aisha ta ji a boye don haka ana iya bayyanawa ana iya boyewa sannan na shida me ake karantawa a cikinta shi ma an zo da ruwayo guda uku ana karanta fatiha da qul ya kafirun fatiha da qul huwallahu fatiha da wata aya a cikin suratul baqara قل تعالوا أتل ما أقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون لكم وتآية أتكن سورة آل إمران وليا أهل الكتاب ta'alau ila kalimacin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shai'a. wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun ko da waccan ayar sai a sa kuma فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون to wannan shine abin da ake karanta a cikinta sannan ana iya ramata ko ba iya ramata akwai dan kwanciya da ake an gama ta akwai irtija an ce wanda ya ta dan irtija ya kwanta to zaka iya kwanta ko ba za kwanta ba sannan akwai maganar ramata bayan sallah asuba ko ramata idan rana ta fito duk waɗannan akwai kunce-kuncen duk waɗannan kun ga ashe mai muhimmanci ce tunda malamai suka jagoran numfashi a kanta wannan yace tambaya ta ita ce ni ne na samu kaina a halin rashin lafiya har ta kaina na kasance na kasa yin azumi idan kuma na yi guda ɗaya nakan kwashe kwana goma ba ni da lafiya kuma yanzu ana bi na azumi guda goma sha tara wannan da ya wuce banda na baya kusan na shekara biyar duk ana bi na wani uku wani hudu to malam ya zan yi kuma na neman magani to abin da za ka yi shine ciyawa za ka dinga idan ka samu likita ƙwararre guda biyu ko uku daban-daban ka same su kai musu bayani suka auna ka suka ce lalle ciwon ka in kai azumi za ka cutu ka ka shiga cikin mutum goma sha biyu da aka yi musu sauki su sha azumi saboda ciwon su ba mai warkewa ba ne ko ba mai sauki ba ne sai su dinga rama azumin kuma kana min ko maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra to idan ayyamin ukhar ɗin ma ta zo kuma kana cikin rashin lafiyar shikenan sai ka ciyar a bakacin wannan azumin wala lazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wannan yace malam ka gaya mana ka gaya mana cewa haramun eh, eh, gaba haramun ne tsakanin namiji da namiji a tsakanin mace da macen ma malam to tsakanin mace da namiji ita ma za ta zama haramun kwarai musamman wacce take da aure kuma zaman gida ɗaya na haya ya haɗa su to ai idan haɗa haya haɗa ku da mutum ma wace ku yi ma shirya ba mijinki ba ba ɗan uwanki ba dan me za ku shirya da shi dan kun yi gaba ba na uba ne saboda haka gidan haya yana cikin matsala da muke fuskanta da muke cuɗanya juna a cikin gidan haya sai ka ga ɗakuna goma a jere kowa da matarsa da 'ya'yansa haka za ga kowa ya shigo matan nan duk suna tsakar gida musamman yanzu kwanciyar zafi din nan da ake za ka ga duk san kwanta haka wani zai zo ya tsallaka ya tsallaka ya tsallaka ya tafi ɗakin matarsa in wannan zai shigo haka zai shigo masu kawo ruwa haka za su shigo haka kowa zai faɗo mata duk sun yi ɗaurin ƙirji kuma sai ka ga zumunci matan suna yi mazan ma suna yi da matan to wannan yana haifar da barna mai yawan gaske banda sabawa Allah da rashin bin ka'idodin shiga gida in za ku zauna gidan haya wanda sai matan ku sun haɗu to kamata yi in ɗaya zai shigo a gaya ragowar su shiga ɗaki sai ka shigo ka shiga ɗaki su fito in za ka fito a ce to wani zai fito su kauce ka fito amma ba a haka saboda yawan shiga da yawan fita yawan shiga da yawan fitar sai ya sa wannan dokar duk ta salance za ka ga yanzu daga cikin manya-manyan dokokin da muka yi watsi da su su ne dokokin gida in ka karanta suratun nur ka kalle mu za ka ga mun yi watsi da abin da wannan sura ta koyar na neman izini wajen shiga gida da sallama da sa hijabi da kaucewa sai ka ga wani ya ɗebi abokansa zina na wata mata ta bugo min waya ta ce mijinta ne ya ce wai ta shirya musu abinci zai zo da abokinsa da matarsa ta ce alhamdulillah sai ku ci a sitin rum ni ko mu ci da matar ce a ah, ba haka za yi ba tare za mu haɗu da ke da shi da ni da ita ta ce amma na ai ba daidai ba ne sai ce to shi haka yake so za a yi ta fito ita ma ta ci kwalliya da waccan matarsa ta ci kwalliya su zauna a tebur ɗaya da matar wancan da matarsa shi ma in ya je gidansa haka yake masa ta ce to amma ka san wanda ya saba shari'a ya ce to ko ya saba da haka yake so a yi ta ce ni na ɗauka tun da shi abokinka ne ku sai in shirya muku naku ku ci ku biyu ni kuma ni da matarsa mu ma mu je mu hirar mu ta mata mu ci mu ma tare in kun gama mun gama a ai sallama a tafi ce a shi haka ake yanzu kowa zuwa ake yi da abokan har rawa ake tare ma irin abin da tura suke na rashin kishi nan mu ma aka tafi gaba za a dinga ba da aran mace ce da Allah excuse me ba na aranta mai rawa shike na mu a rima ta kai rawa ya dama da ita kaga cin alade ya tabbata cewa dama shi yake cin alade wai shin tsallake wani littafi ko ƙur'ani ah, ah, to tsallaka ladabi ne da cikin adab da malamai suka faɗa ba su ana ajiye littafin addini mai daraja a ƙasa ko hadisi ko ƙur'ani za a dinga ɗora shi sa kaga an yi mikira ɗan abin da ake ɗora ƙur'anin nan kuma ake yin irin kwabet da sauransu in ka gama karatu ka sa shi a sama ajiye shi a ƙasa inda ake takawa ana ga rashin ladabi ne kuma wani zai iya takawa bai sani ba so da ka tsallakawa ba an ce laifi bane amma rashin ladabi ne wanda zai iya bayuwa zuwa ga takawa kamar saddun zari'a ne kakka je ka taka dan kana tsallaka abu zaka iya bige shi zaka iya taka shi to wannan shi ake gudu saboda haka ladabi ne mai kyau mu dinga girmama littattafai da suke kunshe da ayoyin alkur'ani ko hadisai ko abubuwa masu daraja wani ce malam mun kasance mu biyu ne a gurin mai gidanmu a kasuwa ya saba duk shekara yana sallamar mu na daga ribar da aka samu sai zamana na ɗayan da muke tare an yaye shi ni kuma na koma ƙasan shi to amma da shekara ta zo bayan an yi lissafi maimakon ya yi mana abin da ake mana sanda muke ƙarƙashin mai gidanmu sai na ji shiru dai masa magana ya ce yana sane har sau uku shi ina da haƙƙin ƙara tambayarsa ko na shiru ina fa za ka shiru ka ce to kai ka san abin da mai gidanmu yake yana mana adalci saboda haka yanzu kai ma sai ka dinga duk shekara a zauna a raba riban nan yadda yake a rubuce ka biya ni ka sallame ni amma shi mutum in kai masa shiru akan haƙƙin kafa ba zai neme ka da shi ba saboda haka kuma wannan kaga ya kamata shi wanda ya tabbata haka ne ya gyara wannan ɗabi'ar domin yadda kai bi mai gidanku yana tara ku ya ba ku haƙƙinku shi kuma yanzu ya zama shine mai gidan to ya kamata shi ma ya bi wannan tafarkin duk shekara a yi lissafi a sallami kowa amma kana sane da me ka ba shi haƙƙinsa shine kana sane to Allah ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure nan wani ne wanda ta aura wai sun yi wani abuwan shi soyayya za ta yi masa amma uwarta ba ta yi mata ba kai ma kana gida ba kai wa ubanka bayi baka taimaki babanka ba baka wanke masa mota ba baka yi mai wankin kaya da guga ba baka ɗauko masa itace a gona ba baka yi masa hidima ba babu abin da kai masa kana nan kana zaune zaka zama yaron wani a kasuwa ba ma yaronsa ba yaron matarsa ba kwarai da gaske sai ka je ka bi matarsa ta ta azabtar da kai don kana so ka samu shiga a wajen alhaji amma ubanka baka bi shi ba ko a ofis ya zo ya aike ka sigari dole ka je ka sayo oganka ne wani je kaza oganka ne tunda ya zo tunda oganka ne a ofis kana gani da gudu za ka je karbi da kasa ka shigar mai da shi ofis saboda mai gidanka ne in aikin fos kake ka kame ka sara masa ko ba ka bane amma ubanka kuma yana nan yana hidima kana kallon sa baka taimakon shi haka rayuwar take ko ka bi ubanka ka taimake shi ko ba ka ba ka je ka bi uban wani in a kasuwa ne ka je ka ta mai hidima ka ta lissafin kuɗi a sayar masa kaya a tura kaya a tura ka ka je can ka je nan albashinka bai kai ya kawo ba ka shekara sha biyar sha bakwai ashirin kana masa hidima da kai aka tara mai dukiya ranar da ya mutu kuma baka da gadansa ko kirshi ba za ka ci gadansa ba ‘ya'yansa su cinye gadon daga ƙarshe ma idan ka masa laifi ya kore ka a kasuwar ya ce tafi gaba ni guri in ka canja mota ya ce ya aka ka canja mota in kana sa riguna masu tsada ya ce aka haka kana yaron alaji kana canja riguna eh haka za ka haƙura ka bi shi kana so ka ci mai kyau ba za ka iya ba don kar alhajin ka ya ce ka yi ba. kana so ka sa riga mai kyau ba za ka iya ba saboda kada alajin kai ce aka kuna gasar riga da shi haka za ka yi ta hakuri amma ga ka can kuna raye da shi baka iya masa ba shi kana jin tsoron wani abu na tara duk lokacin da mutum yake magana da iyayensa to lalle ya kamata ya saki fuska hatta kin sakin fuska murtike fuska lokacin zance ba wancan murtike fuska na fushi kawai da na faɗa ba wannan in kana labari kuna zance da su kamar misalin ka ƙi sauraron su ko ka nuna a fuskar ka ka nuna maganar da suka yi ba ta yi ma ba ko ka tsare musu ido ko musu da su da jayayya yana faɗa kana faɗa tsohuwarka tana faɗa kana mayar mata abu na goma ƙin lissafa ra'ayinsu a matsayin ra'ayi su faɗi magana ce kare Allah rabu da wannan magana da Allah wani ya ce babanmu ne fiye ce ka gafara da Allah ga mamarka ta ce kaza za a ce kai karka sake gaya magana nan baran ba ra'ayinsu ba ra'ayi ba ne laifinsu kuma ba su